aljanin da yake shiga jikin mutum a an raba su kusan kashi hudu akwai aljanin da ake ce masa aljanin soyayya wato jinnul ashik wanda yana shiga jikinka ne yana son ka ko yana shiga jikin mace yana son ta akwai illolinsa yana hana zaman aure yana sa wato ainihin zafi yayin saduwa yana kawo fitintunu dai a harka aure a nan yafi ko yana sa mace ta ki samun miji mijin aure wannan illarsa kenan akwai aljanin da ake ce masa wato aljanun zalunci aljanin da haka nan baka masa komai ba ba kuma san ka yake ba kawai zai shiga jikinka akwai wannan aljani din akwai aljanun da ake ce masa aljanun ture Aljanun ture shine aljanun da za a tura mashi ya kasu kashi biyu akwai wanda bokaye za su tura ma akwai wanda dan uwansu aljani zai tura maka a je ya shiga jikinka ko ya dinga sa ma rashin lafiya shine zaka ji an ce ya fita ya ce ai turo shi akai ba zai fita ba